ko sai ka ce wani ya fita daga nan ka zo hotel a ce ba daki sai ka buga manaja da kyar za a samun ba guri kai amma fa na gaji wannan ana buga sanyi wallahi Ai, wannan. Kai, ƙarar rufe wannan ƙofar. ¿Qué? ¿Qué? Inna lillahi wa inna ilayhi raji. ¿Qué? Hasbunallahu wa ni'mal shi sa fa aka ce in an ce ma ba daki ka haƙura in an ce ba daki ka haƙura ka ba ka ce ina waya ta ne manaja a wallahi yanzu ba wani mai magana an zo yana buƙatar gani na emergency kudin ɗakin ka bawa ke sara kawai ni na wuce <laughs> eh wallahi gani na ƙara so hotel ɗin kuma to na fi so dai in ɗan huta inda ɗan yi bacci an ji masu ku ku ɗauke ni a mota ko to na gode <laughs> to na gode a gaida iyali na gode Allahu akbar sarki mutumin kirki ai tallai a'a to ya naga hotel ne su wannan wani irin hotel ne ba sa gyara a'a Allah Allah irin banzan hotel wallahi duk ba gyara duk ɗakin kaca-kaca nan ramatu ne ne ne to to to

inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi gawa ce wallahi gawa ce eh to yasa da ganshi kaca kaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to a mace wallahi santaleliya mai kyau wallahi banda wannan gawa ce banda Allah ya sa wannan yarinya gawa ce wallahi da na riga na gwangwaci na kuma mori amma abin da ya fi dacewa da ni kara ɗibo min yansa da a ce ne ya kashe ta har lallaba ba hotel din nan maza ko su canza ɗaki ko ne gidan uwa ta wallahi kai gwaran koma kaduna tun da yanzu na zo wallahi tara mota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Alo. alhaji <laughs> ai ni nan da ka ganni ina shigowa wallahi uwata ta kira ta ce kani na ya rasu yanzu nan zai tafi ka gani a tasha ma ka gani a tasha <laughs> to yauwa haba malam